ربنا وأنت استنغفر واستعنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث ka aw sir aw alaniyati aw khasati aw amati aw shahidin aw ra'idin aw hayyin aw mayyitin laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idha radita wa laka alhamdu ba'da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا wana uzu da azamace ta azmubacin ganin ta hajjina allahun mafarin da alhamdulillah kashi burganin ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الموت وجعل الحياه الموت رحمة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل اللهم إنا اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم وفي جهد دعاتك وارزقنا برهم اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gabatarwa kowace rana ta wata ramadana a wannan masallaci namu na rana a tiku a birnin kano yau talata 20 ga watan shekara 1444 allah mana roƙonka bi a kan husna ka gafarta mana dukkan gudunar Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da marasa lahiyar ka warkar da bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana su da ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mana su duk wani abu wannan muka tsoro ko mina na muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka sa mu karshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu a suratul arabi muna nan ƙarshen suratul arabi aya ta 189 huwa da zai kalaka kunnin nafsin wahida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sanda ya ambaci wani kama faifai haka sabo cikin abin da zai zo wato lidarbi almasali don buga misali min wake alhayati na abubuwan da ke aukuwa ga rayuwa alal bidaya wato alal bidayati almustaqima almanharifa wato game da faruwa wadda a madaidaiciya mai karkacewa kuma fil adami na cikin ɗaya adam sun matan ta yi ilar jadali harman da shi sannan da ƙarshe ta ƙari ga jidali na abin nan na magana haular aliha gehen alloli almudu'atu wa'anda aka bautawa allati ya abudu ha almushrikuna wa'annan da mushrikai ke bautawa wa sai Allah ya ce kul a huwa alladhi huwa da allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halicce ku daga rai guda ai Adam domin kowa da kowa asali ne daga annabi Adam alaihi salatu wassalam waja'ala minha kuma ya sanya matar wannan rai da gare ta wato asalin kowa da kowa daga annabi Adam ne shi kuma annabi Adam namiji na ba mace na ba saboda haka wato asalin kowa daga namiji mace asalinta daga namiji a asalinta kusa abin da na yahudawa da yan barandansu suna kokari su ce mace ta namiji ita asalin kowa to karya na wannan ba gaskiya ba ne namiji shi a asalin kowa suna ne annabi adamu alaihi salatu wassalam saboda haka mace daga namiji aka ɗiba aka yi ta ba wata daraja da mace take da shi wadda ta kai kamar namiji babu amma a musulunci na naka magana ba a yahudanci ba Allah ya kare to Allah shi ya halicce mu daga rai guda ita ce Adamu. waje alamin ha zaujaha sannan ya ba daga ran nan ta adamu ya yi mata adamu wato zaujaha abin da na matarka wato a wal'unta alafi ɗilatin wahida sai ya zama da adamu da hawa wato namijin da mace suna bisa ga ɗabi'a guda abin da yasa aka yi ma annabi adamu wannan ne ya suna azzakaru ilaiha don namiji ya samu natsuwa zuwa ga mace saboda kun gani a wato idan da shi namiji ba ɗiba ga jiki ne an kai mace ba sai an ka ɗebo daga akuya an kai mace in ya kwanta ta kwanta kusa gare gashin jikin nan nata ya soshi jiki ne gashin jiki ne zai tsan zai bai kwanta don rayuwa ba ta yi da tsakanin mutum da wata dabba saboda haka sai an kaɗi ba daga shi namijin sai an ka yi mai mata fi a cikin wasu ruwayoyi an ce annabi adamu wato akwai wata awaga wanda ka yi mai ciwo to lokacin da ya nemi mata sai aka ɗebe a wazan nan mai wadda take kamar musiba ga jiki ne haka ta ne mai ciwo sai aka ɗebe a wazan nan sai an kai hawa shi yasa kuka ga wani hadisi ya ce laula hawa lam takun unsa zawjaha azhar ba don hawa ba da mace ba ta cuci mijinta ba har tsawon zamanin zaman to ita mace saboda an yi ta da a wazan nan karkatatta annabi ya ce maka inna lan tasqi malaka ala dariqati ita har abada ba ta daidaita gare ka ga hanya ita mace ta yi saiki ga hanya haka annabi ya ce lan har abada wannan bai samuwa daidai dai idan za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita waje haɗe wajen kuma bai yi wa ka kyale ta in ka kyale ta ta ci gaba da zama karkatarta. sai dai ka ci gaba da magana amma dai ba ta zama saiti in ka ce sai ta zama saiti annabi ya ce za ka karya ta wa kasar haɗa laƙuwa abinda a karya ta to za ka sake ta duk wanda ya auri mace ya ce sai ta zama saiti daidai annabi ya ce to zai sake ta saboda haka sai dai shi yi hankuri da ita haka ga ta duwa da take din nan annabi na bayanin karkace take amma ita kuma ganin ta kai ga rayuwarta saboda kan ta karkatacce na ganin ta kai duk duniya babu karkatacce kamar namiji amma kuma shi annabi ga abin da ya ka faɗi game da ita to duk wanda zai yi mata inda ya karanta waɗanda hadisai ya kuma karanta wannan aya to ya san abin da zai yi kuma shi ya hankali wato rayuwar ba ta da daɗi in babu kuma zaman da su baya da daɗi saboda haka jarrabawa ce sai a yi ta hankuri da su illa dai abinda kawai annabi ya ce babu mai karrama su sai zaɓaɓɓe babu mai walaƙanta mata sai abin nan la'imi wato mutumin da ba mai mutunci ba saboda haka na allah ya ta ba ita ce ta zaɓen makanta ba shi allah shi ya zaɓen mata yanta haka to shi yasa babu mai girma mata sai mai mutunci ba mai walakanta ta sai walakantacce tun da kun san haka an kaye su kamar da kun ka jiyo ina hadisan to kun ko ku yi hankuli kar ku zama kuda kun san kuji in ya hau jikinka ko ina lahiya lau yana nan yana ta yawo yana nan yana ta yawo sai ya kai inda dan rauni yake kawai sai ka ji ya ciza to ba a so namiji da mata ta yi zama kama kuji abinda kawai annabi ya ce la abinna la ya farak muminin muminatar in kare hamina furkan radiyar minha akar a mumini bai cewa bai son mumina gaba dai in dai ita musulmata to musulmi bai cewa bai son ta gaba dai domin in kare hamina furkan in akwai ɗabi'ar da ta kai ne wanda bai so to radiya min akhar akwai ku wata ɗabi'ar da ta kai ne wanda ya kasu. to ba a kan mutum ya zama kuɗi to ake yi mutum ba kuɗi zai zama ba wato aunawa ya kai ga mata ta da ayyukanta na kwarai da waɗanda ba na kwarai yawa idan ayyukanta na kwarai sun yi kyau to mace na mumina ta kawai abinda za a auna ke ba ta zama daidai kamar da annabi ya ce ba ta taba zama maka daidai ga hanya Inna-ha, lantar ta ƙi malaka ala ɗari ƙasa to amma sai ka auna ayyukanta da wannan da take yi mara kyau da wannan take mai kyau wahiyawa to in ayyukanta masu kyau sun yawa to ka yi hankuri da ita ko gidansu kaka kai kara ka a taɓa ganin ka gidansu a ce yaya take kace ta yi tara ta yi tara duk aka tambaye ka ce lahiya laukuki babu matsala ko ce iri Allah ya sa albarka uwayenta su ji daɗi in dai ɗabi'unta masu kyau su yi mara kyau kada ka zama kuje don wasu maza kudana wasu maza kudana wato maza uku na namiji guda shi an na kwarai biyu kuma guda muguna guda babu da ji da sha namiji na kwarai da abin da ta yi mai kyau da wanda ta yi mara kyau duk ya kau da kai gari yi, duk abin da ta yi mara kyau ya kau da kai gari shi mai kyau ɗaya ka ji wannan namijin kwarai na shi an zaɓaɓe namiji na biyu wanda in ta mai abin kwarai ya yi mata abin kwarai in ta mai mugu ya yi mata mugu to shi ma dai ba na kwarai na ba amma dai ba mugu na ba wanda in ta cuce ya cuce ta in ta mai abin kwarai ya yi mata abin kwarai to shi ma dai ba na kwarai na ba amma ba mugu na ba shi ko mugu bai kallon aikin ta mai kyau ko guda mugu da ya ka kallo to wannan shi ya mugu haka maza su guda uku ta kokari ka zama cikin na harkon Allah ya gafarta mana wa alaikum assalam in akwai aikin da take mummuna sai ka so ta don aikin kwarai ka ƙi ta don aikin na mara kyau wannan bai hana ka bincike ayyukanta na kwarai in sun yawa ka dauka ta kwarai ta ba ka gane kamar wanda ka gani cikin iya nan. a kai ko abin da annabi ya ce wato ita ba ta daidaituwa da kai gare ka bisa ga hanya wato idan za ka ji daɗi da ita za ka ji daɗi da ita tana da karkata amma ai ƙarshen hadisin cewa in ka kyale ta ba za ta gushi ba karkaci saboda haka za ka yi ta gyara amma ka sani ba ta saiki ka yi ta gyara amma ka sani ba ta saiki in ka ce sai ta yi saiki annabi ya ce ka sarta ha za ka kalle ta wa kasaru ha dalaquha abinda aka kare ta sakin ta za ka yi in ka ce sai ta zama saiki gwabro za ka rayu Allah ya gafarta mana ya sa mai ƙarshe mai kyau Allah ya shirya mu ya shirya matayen mu kuma ya ƙara mana hankuri da suwa to Allah subhanahu wata'ala ya yi wa adamu mata daga jiki ne liyar suna ile don ya samu natsuwa da ita liyar dama inna ile don ya samu natsuwa da ita a idan unsa zuwa ga matar da aka ɗiba daga jiki ne wa ya alafawa ya saba da ita wato ya haɗa kai da ita falon mata ga sha lokacin da ya sadu da ita ita matar jama'a ya sadu da ita hamala hamla kafifan sai ta ciki ɗan ƙarami kowanne dofa cikin lokacin yana maniyi to kun san mace in tana da sabon ciki ƙarfi gare ta duk ƙarfin da take da shi in ta samu sabon ciki farko nai to za ta ƙara ƙarfi ne yadda haka to da ta samu ciki yana mani mar rabbi sai ta yi ta gudu da shi ta yi nan ta yi nan waja'at ta yi ta ta dawo nan da haifati don lokacin bai da nauyi ƙarfi ta gaji sai kaga tana ta ƙara makanta aiki to a kwana a tashi dai yana sabo na falon ma askalat sadda ta yi nauyi wato cikin ya fara girma bai ke bari alwaladi dan da a cikin cikin ya girma fi waɗanda a cikin cikin ta. wa ashfaka wa ashfaka ala hayati da ita da mijin duka sun suna jin tsoron rayuwarta saboda kun san in ciki yayi nauyi wata sai kaga a wabba rayuwa za ta yi ba a wabba mutuwa za ta yi to lokacin nan ita ta ji tsoron rayuwarta shi ma mijin ya ji tsoron rayuwarta ashfaka su biyu wa ashfaka ala hayata sun ta ji tsoro game da rayuwarta to lokacin da'awa Allah rabbahuma da mijin da ita matar sai suna ta addu'a ga Allah ubangijinsu la in atana la in atitana lalle in ka ba mu adaitana amran salihan ka ba mu al'amari sali ka ba mu dana kwarai lana kunan na mina na raka alaihi wallahi za mu zama cikin masu maka godiya gare shi in je ka ba mu dana kwarai to za mu zama cikin masu gode maka kun ga su ne masa alkawari cewa za su bauta mai da kyau in dai aka haihu lahiya falamma atahuma

ja'ala lahu sai suka sanya ma Allah shuraka abokan tarayya fi ma atahu ma ga abin da ya ba su da su mai alƙawari in har an ka haihu lahiya to za su yi mai godiya za su zama masu godiya gare shi to an ba su salihin to sai sun ka samu abokan tarayya biyu ma ma ga abin da ya ba su badala shukuru alayhi marmakon su yi mai godiya ashraku lahu sai sun kai shirka da shi wa shirku sunufun wa ashkalu shirka nau'i nau'i ne kuma kala kala ne shi shirka wa idza kana al idan mushrikai sun kasance ala ahadir rasuli zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wa qablihi da kuma zamanin gabani ne idan sun kasance kanu yanziruna ba'da abna'ihim lil aliha suna yin alƙawari ga tashin biyan su ce idan ya haifi da kaza to guda zai ba gunki shi suna irin wannan alƙawari a da a wani ma'abidar aliha ko wurin bauta allolin nasu aule ka hannatar ma'abid ko kuma bokayen wurin bautar nasu to fa innal katirina al-yawma wanta ita ce al'adar mushrikai ada to fa innal katirina al-yawma mu ko yau mai yawan mutane yau yushrikuna billahi suna shirka da Allah in an haihu hina yusammuna abna'ahum abidan da da Allah subhana lokacin da suke kiran ɗiyansu da sunan bayan wasu waɗanda ba Allah ba aw Aluna yaj'aluna bi abdanihim nasiban litama'ib ko kuma lokacin da suka sa su suka sawa ga ɗayansu wani yanki na layu ah, sadda ɗaya yana cikin ciki ko ɗaya tunanan sun dogara ga Allah Allah ka tsare dan? ha a haihe shi amma ana haihuwa ta sai to yanzu kam in aka bar shi aljannu za su kame shi mayu za su canye shi sai a ɗauko layu a rataya mai to wannan nau'in shirka ne a haihida a sa mai laya wannan nau'in shirka ne warada bi hadisin sahihi ya zo cikin hadisi sahihi alladhi akhrajahu ahmad fi musnadi wanda ahmad ya fitar cikin lutayi ana uqbata bin amir al-jahanni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbala ilayhi rahab lalle manzo Allah wasu aye wasu an ce rahadu daga uku zuwa tara basu ne kai goma ba to sai wasu ayari suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su gaisai su yi mai mubaya'a sun musulunta wa baya'a ce satan to kenan abin da rahada din anan su goma ne wannan rahadu wato mutum goma ne wa baya a ce satan, sai yabba mutum tara yabba kowa hannu haka sun ka gaisa da shi ya karbi musulunci sai da an ka kawo ga na goma wa amsaka an wahilin na goma din yana miko mai hannu haka sai annabi ya jaye hannu bai yadda da musulunci ne ba Waƙalu sai sauran jama'a sahabbai da annan sai suka ci ya rasulallah baya adda ce sa'atar kayi mu baya a ka anshi musuluncin mutane tara Wata tarakta haza shi kuwan ga ka bashi kaci baka yadda da musulunci ne ba ƙala sai ya ce ina alaihi tamimatan gare shi akwai laya laya a gare shi wanda adda laya musulunci ne bai inganta bai zan ba shi hannuna ya zai mai mubaya'a ya shigo musulunci kuma da shirka sai bai bari ba fa a da kala ya da sai shi mutumin da ya ji annabi ya faɗi wannan sai ya ɗauki hannu na ya tura fa a da kala ya adkhala yadahu da ha ya kace laya yayyasuwa ba baya a sai annabi ya mai mubaya'a wa kala sai annabi ya ci man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rata ya laya kada a shirka hakika ya shirka saboda haka jama'a ku nisanci layu ku nisanci layu da yawan ku sai ka ga mutum babban mutum a mutane da yawa ƙarƙashin ofisi ne amma layu gare shi jahilai sun mai sai wawa in yana magana sai ya ce wato jahilci ya yawa cikin jama'a ba su karatu a wayar da kan mutane su yi karatu ga shi ya haifuwa ɗin biyu ya fi kowa zama jahil. to ku lura da irin wannan ku bar abin na wanda da ya zo ya ce zai ba ku laya ku hita batu ne in mutum wani abu zai maku shi ba ku addu'a wanda za ku karanta kuma shi ya taimaka muku da addu'a in wani abu zai maku ba wai ya ba ku laya ku rataya ba man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ya laya wato ya yi shirka da Allah a cikin wata ruwaya wanda ya manta allaka da in wuce da ilai duk wanda ya rata ya rai ne ga wani abu to an wakilta shi ga wannan abin wanda ba Allah ba saboda haka a kula jama'a rayuwa ce zaka ga mutum ya gobe ka ji an ce babu shi a yi kokari a tsare akida da kyau don a yi ƙarshe mai kyau wal'adatul wataniya al'adodi na gumaka allafi zawo da harkar firot wanda mutane da yawa suke amfani da ita yau وهي تمثل الانحراف عن al المطلق wannan tana ba mu misalin karkacewa daga tauhidi mutlaqin tauhidi wata kaza shuraka illahi kuma tana ba mu bayani game da rikon abokan tarayya ga Allah fi ma atahu fi ma atahu da abinda Allah ya bashi shi wannan mai shirka wato fi ma atahu ga abinda Allah ya bashi fata'ala Allah amma yushrikuna Allah ya daukaka daga abinda suke shirka da shi ay tanazzaha amma yushrikuna amma yushrikuna bi Allah ya tsarkaka daga abin da suke shirka da shi da wannan abin ibada wajen ibada wal ibadatu abin da ake ce mai ibada hiya intisalu shi shine bin umarnin Allah na bi nahyi min Allah da nisanta hani daga Allah aw min gairi ko nisanta hani daga wani wanda ba Allah ba idan ka nisanci hani Allah ka bi umarnin Allah to ibadaka Allah ka kawa idan ko wani na can wanda ba Allah ba shi ka baka umarni ibada shi ka baka hani ga ibada to wannan mutum shine Allah ka ya zama abin bauta gare ka fama kana na gai da ko wace duk bautar da take a ta samo umarninta daga wani wanda ba Allah ba ita ake ce ma shirka wal jumla musabbibatun adafa ala abinna khalaqakum wa ma bai na ma a yi tiradu wata ƙadir kowallar ya salaka kummin narsin wahi da ta Allah shi ne ya halice ku daga rai guda fata alallahu an mai shirku na Allah ya ɗaukaka daga abinda da suke yin shirka da shi wato an mai shirku wa ya kunu ƙauluhu yi shirku na Inda indama yantahi almatan lokacin da misali ya kare bada a siyaku sai siyakin magana kuma ya fara ya san kiro ma kana alaihi mushriku yana kyamar abinda mushrikai suke bisa gare shi ala ahadin rasul zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam min ittikhazihim mal asnama na rikon su ga gumaka allati la ta'qilu wa la tahdi wanda gumaka ba ta da hankali kuma ba ta iya shiryawa وليس لها تأثير ما بات التأثير كوني وقال يشركون ما لا يخلق شيئا يشركون ما لا يخلق شيئا da Allah da mala ya abin abinda bai iya halitta a wani abu wal hal humul mushrikuna kuma yadda abin yake su mushrikan awala asnamu ko su guma kan al-ma'buda wayanda ake bautawa wa gallaba biha al-uqala yarin jayar da masu hankali yace abin nan Kali kalmatihi kama al isa ibn maryam wa uzairin da uzairu kun ga masu hankali ne ya ce kare ku fara ana hata a kila ko kuma yarin jayar da su matsayin masu hankali saboda su mashirikai suna kaddarawa cewa allolinsu masu hankali na ce abin da kula yakhluquna su halitta su aka yi, bai ci hiya ba wala una lahum nasarar, kuma allolin nan da suke bautawa ba su iya samun iko su taimake su walahun abin da yiwun sarur kuma ba za a taimaka musu biman iha mimman abin ara da bihan su a su kan? ba su iya taimako kuma ba su iya taimakon kansu idan wani ya zo kusa gari su don ya ɗebe wani abu da aga jikinsu ba za su iya hanawa ba to wanda bai iya kare kai ne ka kare wani ai abin nan bai man iya ba su iya hana su min man ara da bihan su an ga wanda ya nuhi wani mummuna abu gare su min kasarin na abin na karewa au gairi ko wani sa wani istifamu da tawbiya ka wannan tambaya ta zargi ce saboda haka kada su rike su abin bauta wayan da oho. wa'in ta ohun ayyuhar mashirku na ya ku mashirkai ko da kun kira gumakan ai abin na an ta da'u al'asanama ko kun kira gumakan naku a ilar huda zuwa ga shirya layar ta bi hukun ba su biyu ko kun kira su ga shirya ba za su bi shirya ba ai layar jibu na kun ba su an samu ku ila muradi kun bihim ga abin da kuke nihi da suwa kama yajibu lahu kuma wanda Allah ke karba muku shi Allah in kun roƙa yana karbawa amma duk wani abin bauta ko na mutum ko na aljani ko na icci ko na dutse ko wani irin abin bauta shi bai karba muku ko da kun kire shi kama wanda Allah ke karba muku inda muku in kun kire shi bitashdid ta'i fi yattabi'ukum wato la yattabi'ukum a ƙuri'a abinda da eh, na bita kafifi ya ci tuba uku sawawun alaikun duk ɗai yake gare ku da ku da gumakanku a da muhum ilaihi kun kire su zuwa ga shari'ar an tun sami tuna ko kun shiru duk ɗai ko kun shiru an da ainihin ga kiransu wayan na wani laye wato ba su bi da sama'ihim don ba su ji wala ya ta gayyara halukum halin ku bai canzawa fil halace ni fil halain a cikin hali guda biyu na kiran su ko rashin kiran su kama la ya ta gayyara haluhum kama wada halin su bai canzawa an hukumin jama'a ga hukuncin zaman su wani abu tandararri haka wanda ba mai rai ba sun ma bayyana da mashirki na sannan ya bayyana ga mashirkai gaba wata wautarsu zai ba da taima al'asanama da suke bauta wa gumaka faƙala innan lalina ta da'o alladhina tad'una lalle wa'annan da kuke bautawa ya ku mushrikai min dunillahi wa'anda kuke bautawa wa'anda ba Allah ba kowane na ko kace wani annabi na kaka bautawa shi dai annabin bai ce ka bauta mai ba kuma Allah bai ce ka bauta mai ba Allah ce ai ka bauta mai shi shi kadai wa iyaya fa abuduni ni ni kadai ku bauta abinda Allah yake ce idan mala'ika ne kake bautawa idan mutum na kake bautawa idan aljani na kaka bautawa idan dutse na ko icce ko wani abu dai ko menene ne kaka bautawa to ibadun amsalukum ko dai sowa ne ne bayi na dai ka kuwa wanda kake bawa Allah ko shi bawa Allah na ko kace mai Allah dai ba Allah bane duk wani abin bauta bawa yadda kake bawan Allah ko shi bawan Allah ne bal anta arfa wa minhu in ma goma kana ku yi su daukaka la'annahum la hayata fihim dan su ba su da rayuwa in ma wani kabari na ka yi shi daukaka la'annahum la hayata fihim dan babu rayuwa cikin su wa antum fikum al hayat kuma cikin akwai rayuwa wata takallamuna kuma kuna magana wa ma'azalika duk da haka iza asarartum in kun dogi fi itiqadi an wal afihim hayati in kun dogi kuna cewa ba ku yadda ba su da rai ba suna da rai kun doge cewa wai aiko sun mutu ba ɗaya suke da wane da wane ba su rayuwa ga Yesu to in kun ce ƙarya na ba mata tuna ba da uhun to ku kire su wale sa jibu na kun to su an samu ku da a kun kira ku kire su su an samu ku kira in kunta sadiki na biya ana hayyata in kunci kuna da gaskiya nan kaburbura suna da rai ta sahi da ibada ta tantanta da ibada to ku kire su su ansa akwai wani sharri da shedan ka yi sai ya taho in mutum ya mutu sai ya taho wuri na in kake da suna ne sai ya ansa idan kai yi bagagge na sai ka ce waliyi ya yi magana to sharrin shedan ne mun yi wani karatu da ku in ba ku mance ba abdullahi bin abbas mashahurin sahabi na yan mutu yana da cikin almajirai ne akwai wanda ya shaku da shi kwarai ko yaushe tunawa yake da shi ana ce mai almujahid ko yaushe mujahidu tunawa yake don ya shaku da malamin kwarai daga gaske nan ya yi sallan magariba ya ƙare ya shigo gida yana nafila kawai sai shi ɗan ya taho ya sauka jallabiya irin ta abdullahi bin abbas ya yi wa taje da gini irin na abdullahi bin abbas ya sa hula ya yi rauni irin na abdullahi bin abbas ya riƙo sanda ga hannu sai zo gaban mujahid sai ya yi zaune ya mai da gaba ne gabas abinda ya kaso mujahid ya ce abdullahi bin abbas ya dawo shi kenan a kama shirka sai mujahid ya ce ka gama yawo sai ya kyale shi sai da gobe ta yi ya ce kasuwa ya sau sabon yuka ya yi shi hida ce tun da rana shi hada da duma ta ya kayu kannan ya sa karkashin da duma yana gama sallar magariba sai ya gida yana kabata sallah ya yi raka a ɗaya kamin ta biyu sai ga mutumin nan na jiya ya zo gaba gari ya zaune wai dole abdullahi bin abbas na ya dawo mujahir ya ce ina dukawa su duda ba su duda zan yi ba kashe shi daga sai ya ce sai na ɗauki wuka yana ce ya mai daga bane gaba dole abdullahi bin abbas na ya ce ko da jini na na samu yuka jijjini ya gane wurin shi ke na sai ya ɓace ya ce na kashe wannan gobe wani ya koma ta waya ya so mai san mushe to haka nan na suka yi sai su rika batar da mutane sai a ce ai waliyuwa ne ya dawo babu wani babu wani waliyuwa ne da ya dawo a shedani iblisu na ya dawo ku lura da irin wannan Allah ya kare mu kuma ya kare ku ya sa mai karshe mai kyau wa bil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari cikin hadisin nan da bukhari wa muslim suka rawaito amma ali bin jabal radiyallahu anhu kana kuntu na nabi sallallahu alaihi wa na zama ɗan goyon annabi bisa dabba laisa ni wa bainahu illa ma'akhiratul rahal babu komi tsakani na da shi sai iccen nan na sama raƙumi shi ɗaya abin nan tsakani na da shi sun sannan wato wa kala sai manzo Allah ce ya mu'az ya mu'az ibn jabal qultu labbaika nace mai labbaika rasulullahi wa sa'adai sai ya kyale bai ce koli ba sun masara sa'atin sannan ya ci gaba da taya wani ɗan lokaci sun makala sai ya sake cewa ya mu'azu bin jabal kuntu ka ya rasu rasulullahi wa sa'adai sai ya kyale ko bai ce koli ba sun masara sa'atin ya koma ya taya wato wani ɗan lokaci sun makala sannan ya ce ya mu'azu bin jabal kuntu ka ya rasu rasulullahi wa sa'adai kala sai maza Allah ya ce hal dari ma haqqullahi ala al-ibad shin kai ka san abin da a haƙƙin Allah ga bayi ne kala ma'azu ya ce kultullahu wa rasuluhu alam ce Allah da manzo ne su suka san abin da a hakkin Allah ga bayi ne wannan wata kalma ce wadda almajirin kwarai in malami ya tambaye ce wani ne a hukuncin kaza almajirin kwarai sai ke Allah da manzo ne su sun ka sani to yanzu malam zai babba duk ilimin da ya sani game da wannan kalma sai ya faɗa mai amma idan almajirin ba mai ladabi na ka san hukuncin kaza eh na sani shikenan babu kari. an bashi na inda yake babu ƙari da ya ce Allah da manzo ne sun ga sani sai malam ya kara mai ilimi sai ya ce na sani shi ke kun san abin da ke waruwa ga ɗalibai marasa ladabi ke nan Su wannan sai ce Allah da manzo ne su sun ka sani ƙala sai annabi ya ce fa inna haƙ Allah lalle haƙƙin Allah ya alal ibadi ga bayi ne an yi abu da su bota mai shi kadai wala shi da kobi shi ya kada su shirka da shi da komi haƙƙin Allah duk abin da za ka yi ka bincika wanda ya ce kuma ka yi don shi ba don kowa ba haƙƙin da Allah yake da shi ga bayi na ke ƙala abin na sun masara sa'atan sannan ya ci gaba da fiya wani ɗan lokaci ƙala sai ya koma ta ya ma'azin na jabal ƙuntu labbaika rasulallah wa sa'adai ƙala halta da rima haƙƙul ibadi alallah ya ce to ka san abin da haƙƙin bayi ga Allah idza fa'alu zalika in sun ka bauta mai babu shirka to ka san su ko abinda a haƙƙi na rahamar Allah domin in an ce haƙƙin bawa ga Allah an ka ce bawa na da haƙƙi ga Allah to haƙƙin rahama aka nuni don babu wanda ka bayan Allah ba shi babu wanda ka bayan Allah ba shi balle a ce yana da haƙƙi ga Allah haƙƙi na rahama aka nuni to ka abinda abin da haƙƙin bayi ga Allah in sun bauta mai babu shirka haƙƙin rahama ka san abin da haƙƙin su wannan shine tambaya izafa fa alu zalika qala qultu Allah wa rasulu a'lam nace Allah da manzo nai su suka sani wato har yanzu dai bai shiga gaba ba qala Allah yu'adibuhum annabi ya ce to Allah ba zai musu azaba ba in sun bauta mai shi shi kadai Allah ya azibahu wato ba zai musu azaba ba saboda haka duk wanda ya bauta wa Allah babu shirka Allah ba zai masa azaba ba duniyan wa ukhra duk rigima ga da kuka ganin muna fadawa cikin ta a cikin kasar gata mu Allah baya da laifi ga komi shirka muke ga komai shirka muke malaman ba barku ba almajiran ba a bar su ba masu mulkin ba a bar su ba wayanda aka mulki haka nan masu kuɗi haka nan tilakawa haka nan yanzu ka samu malamai guda goma ka aje don ka gani in suna da tauhidi sai ka ɗauko kuɗi naira miliyan ɗaya su goma sai ka fara rabawa sai kana cikin rabo sai ka kawo ga wani wanda ba ka iya bashi dubu ɗari wa da kan ba kowa sai ka ɗauki dubu ɗari biyu kan bashi ko da an kai ga na ƙarshe bai samu ba saurara shi ka jiya ka ji abin da bai haɗi wane abin nan ya ƙare ya to haka kun kaso in ba shi ba ai ka san mu goma ne kuma kabbawa ne ɗari biyu ka gama mai da ba zai yadda Allah ne abai bashi bai yadda Allah kuma duk inda za ka buga da shi bai da Allah ya hana sai guda guda akwai guda guda wa'anda sun yarda da Allah abinda duk yayi sun yarda amma ba su da yawa duk yayi yarda da kuke gani ga siyasa na ayi na yi hira da mutane ban san iyaka kai yawansu ba me yasa ba kusan wani eh yayi mulki har ya kawo kaza ya kamata ni ya taimaka mai taimake ni don haka wallahi bai da laifin komi gare ni wallahi je yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza na alheri amma wallahi ba ni bi na yi don mai taimake ni ba ina tauhidi inda kana da rabo gare da ya baka Allah ka Allah ka ba su inna Allah ya rizqu man yasha da gairi hisabi hakika Allah yana azaita wanda ya gara ma babu hisabi to mahi yawan mutane hakan nasu da babu tauhidi mahi yawan mutane hakan nasu da babu tauhidi saboda haka a gyara tauhidi abinda kaga ya zo ma Allah ya ce ma yartahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd ma yartahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk wata kowa ta rahama da Allah ya bude wa dan Adam fala mumsika laha duk duniya da lahira bisa da kasa ba mai iya dade ya rike ta wa ma abinda ko ya rike ko yi za a kawo gare ka a ce an shi sai Allah ya juya hannu zuwa ga mai shina kana nan nan na an ka biyo sai an kawo gare ka sai a juyo na ba wani a rabo ne sai Allah ya buɗa maka ka samu to amma mutum na wani adda tauhidin jin rikicin da a tsakanin ba wasu ba mu kan mu abin da ke da'awar sunna duk rikicin da ka jiya cikin ahlus sunna sha'anin tauhidi kowa gane ya ba a mai ba rabe da wannan yau duk rikicin da ke tsakanin izala da tsari koki ne ke faɗi da kaina duk yanzu babu rikici a duniya duk kowa ya kai ban samu ba don haka komai gaskiya ka sai ya bace ka bai samu ba kungiya za su ka samu mu ba mu samu kungiya za. to ko cikin kungiyar guda ita kuma haka na ake da su da mutanen jama'a ku gyara tauhidin ku ku samu ku zanna lahiya Allah ya taimake mu summa bayyana sannan ya bayyana wato gayata azizihin iyakar gajewa wa abin nan wa fadala abidin alaihin da kuma nuna wa'annan da ka bauta musu sun yi waɗannan da suka bauta wa daraja wa qala alahu arjulun yamshuna biha Allahu shin wa'annan da suka bautawa na gumakan nan da kaburburan nan shin yanzu ga da suka bauta musu shin alahun arjulun suna da huyam shi na biya wanda suka tahiya da su an bi ma'ana bal am a abin nan alahun aidi to suna da hannuwa jam'u yadi yadda shi na biya wanda suka riko da shi in baka bauta musu ba su sa hannun nan su kame ka an bi ma'ana bal am lahun a'ainin koko suna da idanun yursiru na biya wanda suka ganin wanda ya kibota musu amlahun adanin ko suna da kunnuwa ya sama'una biya wanda suka ji da su du'an nan da sun ka mutu ba su da ko guda cikin waɗanda duk gumakan nan ba su da ko guda cikin waɗanda ashe kai da adda kunnuwa kana da idanu kana da hannuwa kana da ƙahu kama ɗara su tun da su ba su da ƙahu ba su da hannuwa ba su da kunnuwa ba su da ido ka kama tara su kuma ga kanin tsubuni kana bauta musu istifama abin na inkari ai laysa lahum shay'un min dalika ba su da ko guda cikin wa'ina abubuwa mimma huwa lakum wani cikin abin da kuke da shi kai wata abu duna wanto don mai kuke bauta musu wa a ta halan minhum kun yi su hali Sun sallallahu alaihi wasallam an yi ta haddawa, sannan annabi, Allah ya umarci annabi ya kyace su. hum wa mu da su da gumakan su a ila katali ya kace su cewa in suna iya duk su su kashe shi li yubayyana lahu ajran don ya bayyana musu gajewar su wa qala kullahu ya muhammad udu aku ku kirawo duk waɗannan da kuka shirka da su ila halaki duk ku haɗa kai don ku kashe sun maki duni sannan ku yi min makirci duk sharrin da kun ka iya ku falatun ziruni ba kada ku jinkirta min ai falatun ziruni kada ku jinkirta min fa inni la ubali kun ni ban damu da ku ba kun ga irin wannan da'awa kuma duk mutumin da bai da tauhidin kwarai ba zai yi ta ba duk wanda bai kyau ta tauhidi ne ba annabawa da kun ga suna shigowa da irin wannan tahaddi tsalkake niyyarsu da imanin su sun kai ga Allah in wani abu ya same su Allah ya rubuta ba ce su kai bai faruwa ba yana iya faruwa in Allah ya rubuta to me yasa kace duk su taru su kashe kai ce inna waliyallahu inna waliyallahu nace da ku da duk waɗannan da kuka bauta gare su duk ku haɗu ban yahi muku ba in kun kyale fito duk ku kashe inna waliyallahu ni waliyina shine Allah ni ban da wani waliyi na daban ba ni da wani waliyi Allah ne waliyina wanda nika jibinta al'amari ne wanda yake jibinta al'amari na mutawalli umuri Allah ka jibinta al'amura na na dogara gare shi allazi nazzala kitaba Allah wanda ya saukar da littafin alqur'ani wa huwa yatawalla salihin Allah shike jibinta bayan Allah salihai ya Allah bi asma'ikal husna ij'alna min salihin ya Allah ij'alna min salihin shi mutum wanda asalihi Allah ka jibinta al'amari ne da rai ne in mutu kuma Allah ka jibinta al'amari ne ga kai ne kuma Allah ka jibinta al'amari ne ga diya ne da iyali saboda haka a Allah maroƙonka muka ya Allah ka samu cikin su walladina wallabi na ta min duni duk nan da kuka bauta gare su wayanda ba Allah ba na gumaka da kaburburra da abin da yayi kama da su na wallazina tad'una min duni la yastati'una nasarakum ba su iya samu iko su taimake ku kaga wani jirgin sama zai hawaye ta inda wani kabari ya dora dawami gare yana hadin ya sayyidi ya maulaya na shiga tiyaka ka ba ni gudunmawa kai wawa ne ta yadda dakin ka'aba ka ce ya Allahu ya rahama ni na shiga siyasa ka kama ni ka yi dawafi can ma sai ka ce ya Allah ba wani tsayi cewa za ka ya allahu ya rahaman na shiga siyasa ka kama min sai ya kama maka amma don ka ce inda kabari sabo na ka kai wajen kabari nan ba allah ba ne kuma ko kai ne bai iya taimako bali ya taimake ka shi ya ma mutu saura kai idan mata ibina adama in kada amalu inda adama ya mutu aiki ne ya yanki saboda haka wayannan da kuke kira wayanda ba Allah ba la yastati'una nasarakum ba su iya samun iko su taimake ku kai ba ku ba wala an fa su runa ko kansu ba su iya taimako ko kansu ba su iya taimako ba su taimake ku wa in tad'uhu wa abubuwan bautan nan na gumaka da sauran duk abubuwan bauta wa in ta da uhun ilar huda ko kun kire su zuwa ga shirya laye sama uba su ji wanda duk bai da rai ko ka kire bai ji laye sama wata rahun kuma in ka kalli gumakan kana ganin su ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu runa ilaika suna kallo gare ka ayyu ka suna huskanta kakan nabiri in eh, ayi saitin su sun dibi yamma in ka huskanto da yamma ka dibo gaba sai ka ga a wasu na kallon ka don an saita a wasu na kallon ka wahum la yusiru ne ce ba kallon ka suka yi ba su gani yayi wahum la yusiru wa in kanu na bil aini ko da yake an yi hoton su an yi musu ido wal fi an yi musu hanci wal uzna an yi musu kunni wa hum suratul la hayata biya su hoto ne kawai babu rayuwa ce hoto na kawai saboda haka ya yi manzon rahama kuzul abuwa kuzul abuwa uzil abuwa karki rangwami ya wa'ari to uzil abuwa na ma wa'ari an janibu abin da za kai ya kuzula abuwa ka riƙi rangwani inda don an ka ce ma mutum bai kan addini ba to sai dai ka rangwani zai yi abin da ka cuta ta kuma ganin ya kai alheri na ya kai ka riƙi rangwani ka yi hankuli wa amurbi da orfi ka yi umarni da alheri ka yi rangwani ka yi umarni da alheri wa rir'anin jahili na ka kau da kai ga mutane jahili allah dai asma'ikal na wasu fatikar ula Allah ka gafarta mana dukan gunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka tauhidin nan mai wuya Allah ka ba mu tauhidi cikakke Allah ka nisanta mu ga shirka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka Allah ka ɗebe dogaronmu ga kowa wanda ba kai ba a duniya da lahira Allah ka ƙara mana imani ka warkar da mu daga ciwo kowane iri kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin a cikin wannan darasi namu

da sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tauhidi Allah ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da akhlaqi nayi magana cikin karatun ga cikin rikicin rikicen kungiyoyin addini a da asali na addini na amma mahi yawa yanzu duniya ta kasa ana wannan rikici shi yasa za ku ga cikin kowace kungiya rikice rikice bai kare ba shi ya abin da nake ni asali na addini na amma yanzu mai yawa ba addini ba ne shine abin da nake ni Allah ya taimake mu Allah ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka saboda darajar sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka warkar da mu ka kara mana imani ka sa mai karshe mai kyawu Allah muna roƙonka Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka tabbatar da haɗin kan Najeriya Allah ka tabbatar da haɗin kan Najeriya ka shirya mahukuntanta ka ala su ga hanya Allah ka kare maka kare arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da yake tana da tashin hankali kintannu da ke faruwa wurare daban-daban a cikin najeriya allah dai a sama ya karbi suna allah ka gusar da suwa allah ka gusar da suwa allah ka zaunar da arewa lahiya allah ka zaunar da arewa lahiya ka shirya mawakwantanta ka ala su ga hanya allah ka kare muka kare jihar jihar nan tamu allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara mata ilimi da arziki da ci gaba mai amfani duk wata hitina allah ka kare muka kare jihar allah ka tosa tausaya mana ka ansa mana addu'o'in zabubukan da za a yi jibi muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka sa a yi su lahiya ka sa a ƙare lahiya Allah kuma muna roƙonka da ismikal azam wa rawanikal akbar Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka tausaya mana ka amintar da hanyoyin mu Allah ka kare mu ka kare ƙauyuka ƙauyukanmu ma Allah ka kare su ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare biranenmu biranenmu dukansu Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya musamman wannan babban birni na jiha Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya duk wani mugu da ya faɗo wannan birni Allah ka shirya shi duk mugun da ya faɗo da nuhin cuta Allah ka mai sai mutumin ƙwarai kuma ka ba shi aiki da sana'a wanda zai iya samu abinci ba tare da yayi cuta ba Allah ka zaunar da wannan birni lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai yau. wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu Allah ka kare mu daga sharorin munafukai Allah ka kare mu daga sharorin munafukai duk kullakullan su da suke kullawa Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah mana ƙaro roƙon ka bi asma'ikal husna ya Allah ka shirya mata matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa Allah matasa Allah ka daidaita su da hanyarka ka sa uwayen su ci umhana abin su ka sa musu albarka Allah ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shaƙe-shaƙe Allah ka raba su da kurbe-kurbe Allah ka raba su da gumbe-gumbe Allah ka raba su da kurkure-kurkure Allah ka raba su da ɗauke ɗauki kuma ka raba su da sace-sace saboda girman ka Allah ka tosaya mana ka tosaya wa matasa ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa ko mai isassu ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka tosaya mana Allah ka cimaka mana Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam